الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته za mu amfana da lokacin da ya rage mana wajen amsa tambayoyi sakamakon lokacin ya riga ya tafi a sakamakon hanyoyin an toshe to wannan shi ya kawo muka samu matsala sai ya ce lungu kaza na bullewa mun shiga kuma shi ma sai mu samu ya toshe a ce abu kaza nan ma mun bi sai mu samu ya toshe to wannan shi ya bayyana lokacin sai ya in ga sallar magariba ma sai yanzu nayi to amma na sa ko wanda daga wani gari ma suke zuwa kamar wannan bawon Allah daga wani yake zuwa eh to akwai da ko ire iren su shi yasa in dai ba wani uzuri wanda ya zama dole ba to ba abin da zai hana ba a zo an yi karatun ba saboda ɗaiɗaikun yan uwa wanda daga wasu wurare nesa suke zuwa to wannan shine abin da ya mm. ah, wanda yana tambaya cewa menene gaskiyar maganar mutane suna cewa ah, wai a lokacin shugabancin abubakar wai har ya gama har ya gamu da ubangijinsa na na fatima ba ta yarda da halifancinsa ba ya wannan ba gaskiya ba ne ba gaskiya ba ne babu wani cikin sahabbai na da annai muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wanda bai yarda da halifancin abubakar da ba babu saboda ka magana ce ta son zuciya ah, wadda batattu suke faɗinta amma ba gaskiya ba ah, abin da ya faru kuma matsala ce ta gado matsalatul irs cewa shi na manzala islam za a gaje shi ko ba za a gaje shi ba to da haka fatima radiyallahu anha sai ta bukaci da abata bata gadanta to shine abubakar da siddiq radiyallahu an yake cewa ai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce su annabawa ba a cin su abinda suka bari matsayin sadaka yake ga al'ummarsu annabi abin da ya bari to a matsayin sadaka yake ga al'ummarsa don haka abin da manzo Allah ya bari sadaka ce ga al'ummarsa ‘ya'yansa ba su da gado cikin wannan dukiya ne to wannan kuma shi ya fi dacewa ma da matsayi na annabtaka domin idan ya zama da cewa annabi wanda Allah ya turo zai tara dukiya ya bari kuma 'ya'yansa su gaje shi da wani sai ya zanto kofa ce ta suka ga annabtakassar cewa har ya karkata ga duniya yakan kokarin tara dukiya wai barwa 'ya'yansa su gaje shi to mai da dukiyarsu a matsayin cewa sadaka ce ga al'umma musu su annabawa to wannan shi ya fi dacewa da matsayin na cewa su annabawa din ne da haka wannan shi ya sa manzala sallallahu muke cewa duk abin da muka bari mu annabawa sadaka ne domin ba a cin gado to abubakar ne siddiq radiyallahu an ya faɗi wannan hadisi wanda wannan hadisi ko ba shi kadai ya rawaito shi ba akwai ah, al-abbas bin abdul muttalib ya rawaito shi da dama daga cikin sahabbai sun rawaito shi shi ya sama abu musal madini rahimahullah ya yi littafi bara'atu siddiq domin nuna barantuwar abubakar da siddiq game da wannan mas'ala cewa hadisin ba shi kadai rawaito ba da dama daga cikin sahabbai sun rawaito kuma ko da ba a samu wani daga cikin sahabbai ya rawaito wannan hadisin ba sai abubakar da siddiq to hadisin hujja kamar na shi abubakar yake matsayin hujja ta fuskar ba zai faɗa abin da manzo Allah bai faɗa ba sallallahu alaihi wa alihi sannan kuma kamar yadda ya tabbata cikin sahih bukhari hadisin aisha radiyallahu anha lokacin da su ma matan manzo Allah suka nemi a ba su gadon su kaga nan ma me faru abin da ya su annaba ba a cin gadon su kamar yadda 'ya'yansu ba sa cin gadon su haka matan su ba sa cin gadon su da wannan shine a ah, abin da ya faru ah, to fatima radiyallahu anha yayin da ta ji wannan magana shikenan sai ta sallama bayan watanni shida kuma ita ma sai ta koma ga Allah subhanahu wa ta'ala ba a cin gadon annabawa kuma hatta littafin shi an ka za ka samu wannan magana an ka ɗauki usulul kafi na alkulaini za ga ya kawo magana daga abu abdullah wannan maganarsa daidai take da maganar annabi muhammad sallallahu shi yasa kafin ma ka samu cewa an ce manzon Allah ya ce cikin littafin shi'a to sai ka samu an ce kala abu abdullah ya ce adadi mai yawa ya ce annabawa ba a cin gadonsu ba sa barin gadon dinare ko dirham a ilimi suke gadarwa haka abu amma ya faɗa cikin usul kafi na alkulaini wanda littafin in shi'a ne kuma yana daga cikin manya-manyan littafansu kuma sannan abu na gaba su a tsarin shi'a ita mace ba a ma ba ta gado abinda ya shafi gado kamar na gida ko wani lambu ko wani fili ko wani abin da yake mai kama da haka mace ba a bata wannan gado kamar yadda yake cikin furu'ul kafi shi ma littafin shi ne to ita kuma fatima duk abin da ake batu akan dai akan batun ne wai fadak ne to a ka'ida a kuma in ya tabbata haka ne ma to ai ku mace ba ta cin gadon wannan abu haka yake a rubuce a cikin littafin to kaga daga nan za ka gane cewa addinin shi a addinin wasa ne ba addini bane wanda yake na gaskiya inda ga abu a littafin kuma kun zo kuna mai kuna kuna kuma kalubalanta kuna ma tuhuma kuna zargi kuma kuna ɗauko manganu a littattafan da ba koyar da su ba kaga littafin usulul kafi na ku ne kun yarda da shi haka furu'ul kafi to kuma ga mangan da suke ciki annabawa ba a cin gadon su mace kuma ba a bata gadon fili ko gida gashi na cikin tafan ku sai kuma ku dawo ku ce altafan sunna za ku dauko kuma ku kafa hujja ku ce a cikin sayi bukhari abokan nisidi bai ba fatima gadon ta ba wanda a ka'idar ku kuma dukkan wani littafi na hadisi in dai ba ta hanyar limamin kuma ne to bai halatta aka ba hujja shi haka dukkan wata magana ta manzo Allah in dai ba ta hanyar limamin su ban ba hujja bace ba hujja bace wannan haka yake a rubuce babu wata magana da take matsayin hujja sai magana ta ta hanyar a'imma haka yake cikin usulul kafi haka yake cikin asalu shi'a wa usuluha na alu kashiful gita to kaga a bisa wannan ma'aunin naku kaga bukari ya zaku kafa hujja da shi haka muslim haka abu daud haka tirmizi haka annasa'i haka ibnu majah domin a bisa abin da kuke kai su ba ababen kafa hujja bane saboda dukkan hadisan da suke ciki hadisai ta hanyar wasu mutane da za ku kuma kuce za ku ɗauko magana abu kari kuce za ku hujja ne ta gada ga nan mutum sai gane cewa addini shi ya addini ne kawai na wasa ba addini ne wanda yake na gaskiya kuma dama manufar addini shi'a manufa ce ta rusa addini idan aka ce shi'a daman abinda ake nufi shine shi'a imamiyya ja'afariya isna ashariya an gane sabani a lokacin magabata a baya lokacin da abin bai lalace ba to aka mamace tsakanin shi'i da rafidi to zai da aka ce dan shi'a to ana nufin wannan eh, imami wanda yake bisa shi'a imamiyya wanda kuma su suke da fawa wanda su a wajen sa abubakar umar usman duk kafure ne Eh, ba ka ma zama musulmi wajen dan shi'a dole sai ka tabbatar cewa abubakar da umar da usman duk kafirai ne kuma yan wuta ne haka da aisha da hausa wannan kalimatu shahada ka ba ta cika ba sai ka hada da wannan bayan ka ce ka shaida Allah shine abin bauta bisa cancanta ka shaida annabi Muhammad annabin Allah ne ka shaida Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu shine halifansa da kuma sai ka shida cewa abubakar da umar da hausa da fatima tsinuwar allah ta tabbata gare su wal iyazu billah kuma yan wuta ne sannan ka zama musulmi ku duba ku gani haka suke ba da kalmar shahada su in mutum zai shiga addini shiya in ka ɗauki tashar su alkawasar ko al'anwa da za ga haka abin yake daman addini wanda yake na gurguzu saboda haka sai suna kaga irin waɗannan ƙarerai su ce akwai a bukari an ce kaza kuma ƙarya ne tunda sun san mutane ba karatu suke ba to kuma sun san littafin sahih bukari littafi ne mai girma wajen musulmai masu imani da yayin da aka ce hadisi ya tabbata a bukari to mutum musulmi mai imani to dole zai abin nan zai ji abin haka yake ko ba haka yake ba to wannan eh, shi da shi an ce eh, addini ne wanda yake na bata ba addinin gaskiya ba ne Ah, wannan kuma ce wai ah, akwai wani hadisi da ya yi hani akan daga sauti sama daga sauti sama da na liman a gurin yin sallah idan akwai hadisin don allah a waje ah, littafi zan same shi daga sauti sama da sautin liman a matsayinka na namamu mamu babu wani hadisi da ya tabbata daga manzar wanda ya nuna cewa hakan baya halatta ko an hana yin haka an gane da kyau al'asal ma shine yin hakan idan bukata ta bayu zuwa ga samuwa haka ne kamar liman ya zanto ba shi da lafiya don haka ko da ya yi takabiratul ihram ba za a je ba in ya dago daga ruku ba za a je ba to ana a samu ladani wanda zina daga murya dan ya ji yadda mutane cewa liman ya dago daga ruku ko ya tafi ruku ya dago daga sujuda ko ya tafi sujuda akwai bukatar a samu wannan kamar yadda ya tabbata hadisi cikin sahih muslim asalin sa yana cikin sahih bukhari lokacin da manzo Allah ya kama da rashin lafiya salasalam abubakar da siddiq kaga shi yake isar da me ah, dagowar manzala daga ruku da kuma tafiyarsa juda da dagowarsa daga juda wanda shi haƙira da attabalik wato isarwa ba washe kuma yake cewa jiyarwa an gane to idan bukata ta bayi zuwa ga wannan to yi daga sautin wannan sama da liman kaga shi ya fi kamata ma eh amma in babu bukata to kaga wannan kuma babu eh, abinda zai bayi zuwa ga haka sai dai mutum ya riga ya zanto ɗabi'arsa ce shi muryar sakatuwa ce sai ya ɗaga ɗin to kaga wannan bayan da ka iya kuma kaga sai zama irin su sabit bin qais kenan shi mutum ne mai babbar murya sai kuma Allah ya ji ya ji Allah ya ce ya ayyuhallazina amala tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi kada ku ɗaga murya ku sama da murya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ga sai hankalin sai tashi ya daina zuwa uh, majalis manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ce ah to ina wani ku aka ce ai rasulullah ai ga abin da ya faru ai ga kaza ga kaza kaza to shi dan aljanna ne yayi hadisi yana cikin sahih bukhari to kaga akwai wanda halittarsa shi wannan ta zama na kawai muryarsa babba ce to amma wanda ya zama na muryarsa ba babba ce amma yakan kokarin dagawa Ka wuce iyaka to kaga irin wannan kuma an hana babu dadi Allah ce wa kasafi mashika wa ghadud min sautik inna ankara al-aswati la sautul hadir ma'ana kana yin kasa kasa da maganarka in dai ba yanayi na bukata ya bai zuwa ga daga magana sama ba saboda mafi mummunan ah, sauti cikin sautuna shine sauti wanda yake na jaki an gane to a ah, to wannan shi ne sai dai kuma wanda da ya shafi kaman dagowa ah, kafin liman ya dago ko tafiya su juda kafin liman ya tafi ko wani abin da yake mai kama da haka to kaga wannan an hana hadisi ya tabbata cikin bukari da muslim cewa an sanya liman don ku yi koyi da shi saboda haka kada ku yi kabbara har sai yi kabbara kada ku dago har sai ya dago kada ku yi sujuda har sai ya sujuda wa hakal an gane to kaga wannan shi ya ya ainihin tabbata to wannan fiska ne wallahu a'lam wannan kuma yace na haifi da namiji ina da niyyar sanya masa sunan sulaiman domin alkunya ta abu sulaim sai ya zamana mahaifiyata tana so a sanya wa yaran sunan mahaifina muhammad Na ke so na ji zan iya sanya masa sunan mahaifin nawa abin nufi ko kuma ba zan iya ba a sai ka sanya masa Eh, ai abin da ya dace ba kenan tun daga abin da mahaifiya ta nuna sai abi sai a sanya masa muhammad da haka eh, sai ana maka alkunya da abu muhammad abu muhammad abu muhammad ah, ah, wannan shi ne ah, sanya sunan annabawa abu ne wanda yake mai kyawo. kuma abin wanda yake mai asali tun a dace kamar yadda hadisi ya tabbata cikin sayi musulun. manzala gita waɗanda suke gabaninku sukan sanyawa kansu sunaye na annabawa sukan sanya kansu sunaye na annabawa to wannan kaga nuni a kan cewa ko kuna sanya kanku sunayen annabawan Allah to kaga mafi girman suna kuma cikin sunayen annabawan Allah kaga sunan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam da haka ah, ka sanya masa muhammad wannan suna ne wanda yake mai kyau kwarai da gaske kaga sai ya zama na alkunyar ka abu abu muhammad abu muhammad in yi so shi yaron kuma sai a masa alkunya da abu sulaim ne kaga shi ta kaga shi dan naka abu sulaim kai kuma abu muhammad an gane tunda mun ji cewa yaro akan iya masa me alkunya yaro kare ibn hajar rahimahullah kamar da yake faɗa littafinsa imba'ul qumr ya ce ina yaro karami lokacin da mahaifina ya rasu ban wuce shekara hudu ba yana wannan tsakankanin ya ce amma dai na kiyaye mahaifina a lokacin ya alkunya da abul fadl abul tunda mahaifinsa ya rasu ya tana shekara 777 shi kuma 773 aka haife shi ibn hajar ne asqalani rahimahullah abul fadl to da haka ma sai littafi mai suna al-maqsadul ahmad fi man kunyatuhu abul fadl wasmuhu ahmad inda suna ibn hajar ahmad to alkunyarsa abul fadl to kaga yaro ne karami aka masa wannan to zaka iya yaran naka alkunya da abu sulaim sai kuma ainihin abu muhammad wanda wannan abu ne wanda yake mai kyau kware da gaske raya raya wato ainihin alkunya yana da matukar muhimmanci kware da gaske sai dai kuma sunan muhammad suna ne wanda yake mai girma kware da gaske ba zan manta mahaifinmu Allah ya jike shi da rahama in kai kuskure ka kira ka ce muhammadu ya ji to sai da ke ka sai da ke ka sai yaron kushe ka a ce muhammadu haka tsirara a ba zai yi dole sai ka raba wani abu na girmamawa da suna sai ka raba wani abu na girmamawa da su duk da ke ba wani abu ne wai mai abin nan dai amma dai nuna yadda za a ga su mutane irin nada suke da tarbiyya da kuma girmama abubuwa waɗanda suke matsayin sha'iruddin wanda alawumi na addini ko da ko ba wai wani nassi ne kai tsaye aka samu ba da yake nuni akan haka dai wallahu alam <coughs> ah, wannan kuma yana tambaya game da ya ce game da wannan hadisin na ha'an il hayawan bil hayawan nasi'atan ya ce sannan in ya inganta ya za a hada su da umarnin da maza sassalam ya yi wa abdullahi bini amr bin as cewa cewa ta wani ban rubutun bai fito sosai ba amma in shi mai tambaya yana kusa sai ya kara bayani eh, in wanda ya rubuto yana kusa don zai gane sai ya bayani sai mu fahimci mai yake so ce ka karanta nan eh, kai ka fahimta? eh Eh. na'am na'am eh na'am eh. eh, a ah, babu wani cin karo tsakanin ah, su waɗannan hadisai inda ma hadisin ya tabbata na farko shi hadisin bai'ul hayawan bin hayawan nasi'atan bai tabbata ba hadis ne ifi kuma sannan inda ya tabbata yana nufin ah, jinkirin da wani abu zai biyo kuma na ƙari na kuɗi an gane to wannan shi ake nufi balle kuma hadis ne ma ifi bai tabbata ba wannan shi ne wallahu a'lam muna tambaya ta baki tunda muna da lokaci babu kuma sai mu sallah eh. na sai wadana sai makaranta insha Allah hmm. Eh, wannan kuma ce menene bambanci eh, tsakanin menene kai ka gani a ah, bambanci tsakanin al-mustadrak da kuma al-mustakhraj ah, idan aka ce al-mustadrak wannan ismul mafa'ul ne na istadraka yastadriku istidrakan ma'ana hadisai da aka samu sai zanto sun cika sharaɗi na wani malamin hadisi da ya sanya a littafinsa sai zama da kuma bai fitar da su waɗannan hadisan ba to littafin da aka yi wanda ya kunshi ire-iren su waɗannan hadisan to shi ya kira da ainihin al-mustadrak an gane kamar al-mustadrak na ainihin ah, abu abdullah آه، الحاكم النساوي في يارس يتنا شكرا اولي قدودا بيا المصدرك على السيئة ونشين المصدرك آه، اذا كما قلت المستخرج شما اسم المفعول لنا استخرج استخرج استخراج المستخرج شين ما لمينا حديثي معنى يرويتو حديثي حديثا littafin wani malami na hadisi amma ba ta hanyar malamin shi hadisin ba kai tsaye ta hanyar malamin sa amma kuma yakan haduwa da malamin shi malamin wannan hadisin ko kuma malamin malamin sa bangaren isnadi ne to na shine al-mustakhraj kamar al-mustakhraj na Abu Awana ala sahih Muslim wanda ake kiransa da sahih Abi Awana musnad Abi Awana kamar al-mustakharaj na ainihin abu nu'aib ala sai muslim kuma yayi ala sai bukhari kamar al-mustakharaj na al-isma'ili shi ne shine al-mustakharaj wato dukkan littafi na hadisi da ya kunshi hadisan wani littafi amma shi malamin ya rawaito hadisan ta hanyar malaminsa amma sukan haduwa da shi wannan malamin hadisan ta hanyar malaminsa ko kuma ta hanyar malamin malamin su cikin isnadi wannan shine al-mustakhraj wallahu a'lam wa alaikum salam na'am eh eh amma iya hakuri bari ka su wannan sai mu dawo ta bakin ko eh, wannan kuma ce ya halatta a yi addu'a a cikin sujjada da wani yare ba da larabci ba ya dace da shari'a idan mutum ya idan mutum ya mutu yan uwansa da abokan arziki su yi wata gidauniya domin taimakawa iyalansa ha to ina ba sun yi halatta shari'a wannan ai wajibi ne ai wajibi ne wannan wajibi ne an gane a tambaya da ta farko game da addu'a a sujuda da wani yare wanda yake ba larabci ba to wannan ya halatta Da wanda bai iya larabci ba amma dai mafi kyau mutum ya da larabci amma baka iya larabci ba kana da bukatu kan wasu abubuwa to sai ka yi da yaran da ka iya a yayin da yake sujuda tunda manzo Allah ya nuna cewa lokacin da bawa ya kusa zuwa ga Allah ubangijinsa shine lokacin da yake halin sujuda to haka sai ku yawaita addu'a hadisi cikin sahih muslim sannan ce in kuna ruku ku ta girmama Allah ubangiji idan kuma kuna sujuda to ku yi ta kokari wajen addu'a domin fakamin an yustajaba lakum tabbas za amsa shi ma yana cikin sahih musu kaga an nuna cewa yayin da mutum yake a halin sujuda to hali ne wanda yake in yi addu'a Allah subhanahu ta'ala zai ainihin amsa masa mutukar dai kuma an cika sharuɗan addu'a ne eh, to amma mutum ya zama da ya iya larabci to nan da larabci shi ya fi domin idan ka ce ba za a addu'a ba za a addu'a da wani yare ba dole sai ya larabci da wannan ka kuntata abin da yake faɗa da kuma tunda wannan ba su iya larabcin ba su suka fi yawa a wanda suka iya larabci ne to kaga sai ya zama da cewa ba za a addu'a ba sai ya larabci a halin sujuda to kaga hadisan da suke kwadaitarwa kan ya addu'a ka ka haramta wa mutane waɗannan hadisan an gane sai dai mafi kyau a yi da larabci sannan kuma inda nasi ne zo daga manzan Allah kai tsaye cewa ba a yin ba a yin addu'a a sujuda da wani yare sai larabci to kaga magana ta daga ta ta daga ta ga kuma ga ba nasi bane daga manzon Allah sallallahu alaihi ka kai fahimta ce to su daga cikin wato anishin mutane to wannan shi ne a batun kuma a yi gidauniya domin a taimakawa wa iyalan mamaci wannan abu ne wanda yake wajibi Wata awon wal birri wa taqwa wanda ayin taimakekeniya kan aikin nagarta da kuma aikin allah kuma hadisi ya tabbata cikin sahih muslim manzo Allah sai Allah ba zai gushe ba cikin taimakon ba mutakar bawa na cikin taimakon mai dan uwansa kuma ga shi ya tabbata hadisi cikin ah, sunani abi daud da sa lokacin da Ja'far bin Abi Talib radiyallahu anhu ya samu shahada sai manzo Allah ya ce da sahabbai ko aikata wa iyalan Ja'far abinci gane ba domin abin da zai shekarta da su ya ga ya musu ma'ana imamin rasa ja'afa bin abi tsar rabi allahu an kagonan tashin hankali ne ga wato ainihin iyalansa da haka sai manzo Allah ya umarci sahabbai dukkan wani abu na dawani na gidan abin da ya shafa abinci da kaza da kaza to su taimaka to kaga wannan nasi ne akan ita masalar da yake tambaya kai sannan kuma ga ummatul nusus wanda suke nuni akan taimakekeniya wallahu a'lam eh lokacin da baya a a ba za ka ba za ka saka za ka kama kirjinka za ka kama kirjinka eh, za ka kama kirjinka domin tun kama kirji ya tabbata manzo Allah ya kama dan limamin ka bai yi ba nan ba za a ce kai ba za ka yi ba tunda abinda ake nufi da koyi da liman a nan cewa an sanya liman don ku yi koyi da shi wannan abin da ya shafi al'arkan ne wal wajibat abubuwan da suke rukuni na sallah da kuma wajibobi shi yasa maza za mu ga a basi manzo Allah ya ambata kada ku yi kafara har sai yayi kafara kada ku yi ruku'u har sai ya ruku kada ku yi sujuda har sai ya sujuda kaga dukkan wannan arkan ne da wajibat an gane to kama gyoji kuma haga sunna ce musu haɗa ba za a ce dan ba kama gyojin ka ba sallaka ta ba bace saboda haka anan illiman bai yi ba kai za ka yi shi ya rasa wannan ladan kai kuma ka samu an gane da wannan shi wallahu a'lam eh eh na'am na'am na'am shin tana da ikon da za ta ringa ɗaukar wannan kudin na shi wannan ƙaramin yaron tana yi wa ɗan uwansa bayan kudin ɗan uwansa ya gane ringa musu tasarrufi da shi kudin yi musu kamar kayan sallah ko wani abu makamancin haka sakamakon wani ikon da take ci shi sannan kuma tambaya ta bi shi yaron hmm. ƙarami ne idan ya umarni da su masa kamar kayan wasa a cikin wannan dukiyar tasa na'am shin za a daga tasa su masa wannan kayan wasa Eh, abu na farko dai shine ya halatta uwa ta iya amfani da dukiya ɗanta wannan ɗan babba ne ko ƙarami amma amfanin da bai wuce bukata ba an gane kuma ba zai bayi zuwa ga lalacewar dukiyar ba ta ɗauki wani bangare na dukiyar yaron ta yi hidima ga ragowar 'yan uwansa hidima da ba za ta bayi zuwa ga dukiyar ta lalace ba kuma ba ta wuce bukata ba wannan babu komi akan wannan ya halatta hadisi ya nuna haka an gane sannan kuma abin da ya danganci kayan wasa na yara kayan wasan da bai saba wa shari'a ba wanda shari'a ta yadda da shi wannan babu laifi kamar yan tsana an gane tunda ya tabbata cikin sayi Bukari a rubai binti muawwif radiyallahu anha kamar yadda yake cikin sayi Bukari a kitabu som babu som sibyan azumin ashura take bayani cewa mukan sa yaran mu kanana sukan ɗauki azumin ashura ne a lokacin ba a faranta azumin wata ramadana ba don su saba saboda haka idan rana ta yi zafi to sai mu ɗauko musu kayan wasa shine ya tsana ɗin da waye sai mu basu don wannan ya shagaltar da su ga barin jin zafin rana balle har ya haifar da su ji zafin azumi ne kaga manzo Allah kuma bai inkari ba sannan kuma ga uh, hadisin Aisha radiyallahu anha wanda shi ma cikin sahih Bukhari manzo Allah ya same ta da kayan wasa doki uh, na yara da sauransu yace wannan barci baka san dokin Annabi Sulaiman ba a irin dokin sa kaga manzo Allah bai yi inkari ba to kayan wasa irin wannan wanda shari'a bata hana ba babu laifi a sai wa yaro dan ya dauke masa hankali sa masa nutsuwa da sauransu to irin wannan babu laifi za ta iya wato anishin siya amma cinye dukiyar gaba daya to wannan shine baya halatta baya halatta wannan shine wallahu a'lam wa alaikum eh, kai da wannan sai ku zama na karshe saboda lokaci na bismillah hmm. eh eh a ah, sunansa ne bilal bin rabah ba sunansa ne sahabi ne mai girma bilal kenan bilal sunansa ne idan aka ce bilal fil lugha a yaren larabci jam'u balal ne balal bilal balal kaman jimal jamal kaga jimal wannan dogon abu mai sunansa raƙuma kaga jamal raƙumi kenan to haka bilal jam'u balal idan aka ce balal kuma shine ruwa an gane Eh, to sunansa ne sahabi ne kuma mai girma mai daraja kamar yadda ya tabbata cikin sahih bukhari manzo Allah ya cewa ya ji karan takalmansa cikin gidan aljanna yace me ko yake aikata me kike aikata ko bilal yace to indai abin da na sani ban taba samun kaina ba halin kasancewa ta alwala ta warware face sai na yi alwala ma'ana sai na saki ko ban taba yin alwala face sai na yi sallar nafila a ruwa cikin jami'u tirmidhi sai manzo Allah ce lihaza domin wannan ne to je kaga wannan sai yake nuna kan ce aikin alkhairi ba a rena shi ba a rena aikin alkhairi dan baka san wannan aikin ne zai zama sababin shigar ka aljanna ba wannan shine wallahu ala na'am wa alaikum salam eh ban ji ba eh Eh. a ma'ana dole sai ka sa wani abu na rabawa wanda yake rabawa cikin da girmamawa ga suna amma dai haka tsirara ka kira suna haka kawai to kushin ka yake inda ya ji dole sai ka faɗi wani abin da zai zama da akwai girmamawa ga suna an gane to wannan shi ne na'am eh eh eh? eh eh to kage shi wanda ya ce wani gidan suna cewa mala wani gidan kuma su ce alhaji eh shi dai sai ka raba wani abu na girmamawa dai ko shugaba to duk akwai akwai wannan eh amma da wannan ah, fahimta ce irin ta su a babi na tarbiyya eh suke bayarwa amma ba wai haramun bane dan sunan mutum amurka ce musu muhammad Eh, kuskure ka ce muhammad kamar yadda turawa suke fada ko ko wance yan boko kai wani ya ce yan boko ne ce turawa kuma ko wani za mu ɗauka eh, tunda cikin turawa akwai wanda suke ba yan boko ba ko kuma akwai yan boko da suke ba turawa ba kuma to wani za mu ɗauka ke eh kaga mu ɗauki yan boko kenan tunda su yan boko kaga akwai su cikin turawa akwai su kuma cikin wanda suke ba turawa ba to kaga wannan kuskure ne amma muhammad shine abin da yake dade muhammad kaga ismul mafa'ul kenan eh, ismul mafa'ul abun godewa wanda abun godewa eh, wannan shine subhanakallahumma bihamdika nasallu ilayk wa sallallahu alaihi alhamdulillahi rabbil alamin